yau muna biyu ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1429 wanda ya zo ɗaya ga watan tara 2008 muna nan a cikin suratul ƙasasi za mu tashi aya ta goma sha hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكسه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين الله سبحانه وتعالى kai matukar karfinsa ya isa shekaru waɗanda za a iya cewa mutum ya isa lokacin cikakken mutum duk da bai kai shekara arba'in ba wasu malamai sun ce ya kai shekara talatin dindin wasu ka ce ya kai shekara talatin da uku wasu malaman ma suka ce ya kai shekara arba'in shine ma'anan balaga a shudda huwastawa ya daidaita a kan shekarunsa da kuma cikar kamalarsa ta ɗan adam waɗanda suka ce shekara arba'in irin su malam mujahid da malam qatada da Ibn zaid to amma su malaman suka ce to ai a lokacin ma ai ya shekara kusan goma a ƙasar madiyan daga nan ne aka ba shi annabta kuma fi yawa allah yakan ba su annabta ne daga shekara arba'in da shi yasa suka fassara shi da imma dai talatin wa imma talatin da uku wasu ma sun yi zulake suka ce wai lokacin ya kai shekara sittin ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce atainahu hukman sai muka bashi alhukmu muka bashi hukunci hukunci a nan ya kunshi hikima da dabara da azali waɗanda Allah yake bawa annabawa wa ilman kuma Allah ya bashi cikakken ilimi waɗannan abubuwa guda biyu alhukmu wal ilmu ko alhikmatu wal ilmu in an fassara hukuma da hikima abubuwa ne guda biyu waɗanda ɗan adam yake buƙatan su azanci da ilimi hikima da ilimi wayewa da ilimi sanin makamar rayuwa da kuma ilimi waɗanda su suke ba mutum cikakkiyar kamala na ɗan adamtaka sai Allah ta'ala ce wa kazalika yadda muka saka masa dinnan muka bashi waɗannan matsayi guda biyu ko daraja guda biyu na jizil muhsinina haka muke sakawa dukkan masu kyautatawa duk waɗanda suka yi aiki hal jaza'ul ihsan illa ihsan sakamakon kyautatawa bai zamo ba face kyautatawa in wa hasinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah ta'ala yana son masu kyautatawa wa inna Allah lama ma'al muhsinin Allah yana tare da masu kyautatawa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in al-ihsan yana da maratib guda uku ihsan tsakaninka da kanka da ihsan tsakaninka da bayan Allah da kuma ihsan tsakaninka da Allah da ya halicce ka to wancan ihsan na tsakaninka da mutane shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace ittaqillaha haisu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan ihsan dake tsakaninka da mutane ko da dukkan halittun Allah inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautatawa akan komai hatta dabba wajen mu'amala da ita tana bukatan a ba ta kyautatawa da kulawa sannan kai ma tsakaninka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyawun musuluncin mutum ya bar abin da ba zai amfane shi ba ihsani tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala an ta'budallaha annaka tarahu fa in kun takun tarahu fa innahu yaraka to wanda ya haɗa waɗannan maratib guda uku na ihsani to shine ya faɗa cikin mutanen da Allah ta'ala ya ba su waɗannan matsayi guda uku jizil muhsinin haka muke sakawa masu kyautatawa wa inna allaha lama'al muhsinin Allah yana tare da masu kyautatawa wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina Allah yana son irin waɗannan masu kyautatawa ɗin wa dakhala Madinata, Allah ta'ala ya ce kuma sai ya shiga almadinata wannan gari an yi magana cewa to ai dama a cikin garin yake ya kuma aka ce dakhala Madinata? sai malamai suka yi kauli biyu akan wannan madina da ya shiga wasu ka ce misr garin misra ne wasu ka ce madinatun bilqurbi min misr wani gari ne dab da masar ya shiga wani ya zo zai shiga addinin musulunci daga ina yake ina kake daga ina ka zo za ka shiga addinin musulunci kai ne kake so ka shiga addinin musulunci da yardakka da amincewarka ko wani ne ya matsa ma ya ce sai ka musulunta kai kake so ka musulunta to zan gaya ma kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita sai ka faɗa yadda na faɗa sai in fassara maka ita amincewarka da wannan kalma shi zai mai da kai musulmi kamar yadda duk kake ganin musulmi a wannan guri ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulullah abinda ka ce wannan kalma ce ta larabci abin da ta kunsa ka ce ka yarda daga yau ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah ka yarda da wannan ko kuma ka ce ka shaida annabu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ka yarda da wannan to yadda ka da waɗannan kalmomi guda biyu ya mai da kai ɗaya daga cikin musulmi daka muna maka barka da shigowa addinin musulunci menene sunanka bello sunanka bello to kana so a bar maka suna bello to daga yau ka zama bello amma musulmi za a dinga kiranka bello kamar yadda sunanka yake a da don ba wani muni a cikin wannan sunan ka zama musulmi daga yau kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bushara ga wanda suka shiga addinin musulunci cewa Allah zai yafe maka ko ya yafe maka duk abin da ya gabata na abubuwan da ka aikata ba daidai ba yanzu akwai abubuwa da suka hau kanka a cikin addinin musulunci za ka je za ka yi aski za ka yi wanka sannan za a gaya maka sallar da lokacinta bai fita ba wacce za ka yi yanzu da 'yan kwamitinmu suna dan kusa da kai za su yi ma bayani akan abubuwa na addinin musulunci da ilimin da ya kamata a baka na farko da kuma abubuwan da suka hau kanka addinin musulunci muna maka addu'a Allah ya tabbatar da kai a musulunci Allah ya maka albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa dakhala al-madinata ya shiga al-madinata al da aka sama al-madina sai ta zamo ta ma'arifa ce ko ta al'ahad ce al'ahadun zihini ko al'ahadun zikiri ko al'ahadun huduri wata sanannen gari ne a wajen su waɗanda ake maganan da su ko kuma a cikin aya ɗin can baya an yi magana a kan madina cewa inna fir'auna ala waje ardi waja'ala ahlaha shi'an to shine wasu ka ce misru ake nufi wasu ka ce a madinatun bil min wani gari ne dab da garin masar malam asuddi ya ce wai wata rana fir'auna ya yi hawa a lokacin musa baya tare da shi da nan musa ya zo sai ya bi shi a baya sai ya riske shi a can kusa da wannan garin to a nan ne wannan abin ya faru alahini ghaflatin min ahaliha, a lokacin da mutanenta suna rafkane lokacin rafkanuwa menene lokacin rafkanuwa malamai sun yi kauli hudu akan abin da ake nufi da alahini ghaflatin min ahliha a lokacin da mutanen garin suna rafkane a wane lokaci ne mutanen gari suka fi rafkana ko suka shagala da wani abu daban wasu ce annahu kana yawma idin lahu? lokacin sallar idi ne kowa ya shagala da wato ado da kwalliya da shirye-shiryen idi wa kanu qad fihi bilahawihim sun shagala da wasanni a wannan rana kame da aka ruwaito daga Ali bin Abi Talib radiyallahu an ko na biyu annahu dakhala nisfan nahari ya shiga ne a tsakiyar rana ana tsananin zafin rana da aka mutane sun ci shiga inuwa sun kakkauce ma rana babu babu kai komo na mutane a lokacin da yawa wannan jama'a da yawa sun ruwaito daga Abdullahi dan Abbas har ma da malam Sa'id bin Jubair shi ma ya fassara shi da nisfan nahar shine ala hini gaflatin min ahaliha fassara ta uku bainal maghrib wal isha ya shiga ne a lokacin sallar magariba da isha a lokacin mutane ba sa zirga zirga an samu daukewar kafa da kuma karancin kai komo kamar da malam wahabu bin munabbihin ya fassara wannan din fassara ta uku fassara ta hudu annahu lamma akhrajuhu lam yadkhul alaihim hatta kabira wai lokacin da suka fidda shi daga gurin bai shiga garin ba sai da ya girma fada khala alahini ghaflatin an zikirihi ya shiga ne lokacin an gafala gabarin ambatansa an manta da shi la'annahu qad nusiya amruhu an manta da al'amarinsa wannan shine abin da malam zaidu ya faɗa ma'ana fassarar alahini ghaflatin min ahliha in dai lokacin ranar idin su ce ko kuma da tsakiyar rana ko kuma tsakanin magariba da isha ko kuma lokacin da aka da shi daga garin bai kuma shiga ba don ana sanar da shi sai da suka manta da shi tukunna sannan ya samu damar shiga fawaje da fiha sai ya samu a cikin wannan gari rajulaini mutum guda biyu ya katace lani suna yin tarzoma suna rigima suna daru haza min shi'atihi wannan yana daga cikin jama'ar annabi Musa banu Isra'il ne wa haza min aduhi wannan kuma yana cikin makiyansa daga jama'a fir'auna yake fastaghafahu allazi min shi'atihi sai wanda yake bangaren jama'ar annabi Musa ya nemi agaji da taimako daga annabi Musa ya taimaka masa alallazi absa wannan min aduhi wanda yake cikin makiyar annabi Musa fawa kazahu Musa sai annabu Musa ya tangaje shi ya bangaje shi ya ture shi faqada alaihi kawai sai ya kashe shi nan take kun san laushin annabi Musa ko tankadewa ko bangajewa ko turewa annabi ai ba daidai take da sauran mutane ba tunda Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa kun ga ya zama cikakken mai ƙarfi kenan kuma ga karfin annabta da ya zo ya bangaje wancan malamai ma suka ce ya bangaje shi ne ba da niyan ya kashe shi ba don ya hana shi zaluncin wancan ne faƙa za a laihi amma sai ya yanke hukunci a kansa ma'ana sai ya gama da shi A'ala sai annabi Musa ya ga shi fa ba kisa kisaye ba bangaje ce ta ɗanyi nisa har ta kai ga mutuwan wancan min aduhi qala sai annabi Musa ya ce haza wannan bangajewa da nayi ba da niyan ya mutu ba min amali shaytan daga aikin shaytan ne ya wato an giza abin ya kai ga mutuwa amma ba niyan mutuwa a cikin ture shi innahu haƙiƙa shi shaytan dama aduwun cikakken maƙiyi ne mubillun mai batarwa ne mubinun ko mai bayyana gabarsa ne a fili baya ɓoyewa waɗannan siffofi guda uku sun tabbata ga shaidan Kunga abin gashi ya faru kuma ya buɗe ƙofar rigima tsakanin ɓangaren annabi Musa da ɓangaren Fir'auna wanda shi annabi Musa kuma ba so yake a ci gaba da wannan rigima ba to amma gashi ya riga ya faru shi yasa ya dangana abin zuwa ga shaidan wa ma an sanihu shaytanu an azkura dukkan mummuna abu ana dangana shi zuwa ga shaidan ba a dangana shi zuwa ga Allah. Kala. Kala inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين الله سبحانه وتعالى يتي سأنه موسى يتي قال ربي يتي يا الله سبحانه وتعالى مهلتشينا إني ظلمت نفسي حقيقة نازل انتكينا da kashe mutumin da baka bani dama in kashe shi ba faghfirli da haka kai mun gafara faghfara nan take Allah ya ce an maka gafarar. kun ga annabawan Allah kenan su da sun yi abu sun ce Allah ya yafe nan take sai ya ce ya yafe lokacin da annabi Adam ya ci wannan bishiya shi ma haka ya faru fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim innahu al-ghafurur rahim lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala dama mai gafaran ne kuma mai rahama ne daga cikin sunayensa al daga cikin siffofinsa kuma ya gafir daga cikin sunayensa ar-rahim daga cikin siffofinsa kuma yarham da aka duk inda sunan Allah ta'ala ya zo yana ɗauke da abubuwa guda uku na farko subutul ism lillahi azza wajal na biyu subutus sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jal na uku subutu hukumiha wa muqtadaha lillahi azza wa jal ma'ana wannan suna na algafuru shi sunan ya tabbata suna ne na Allah haka sifar da ya kunsa na yin gafara aiki ne na Allah subhanahu wata'ala yayi gafara sannan hukumuha wa muqtadaha abinda wannan abin ya kunsa na ganin gafarar Allah din da rahmat tasa ga ta a shimfiɗe yana ma wasu rahama ya dukan wasu ya yafe wa wasu ya ɗaukaka wasu duk wannan alama ce ta yana yin gafara ɗin haka arrahimu suna ne na Allah subhanahu wata'ala a kira shi da shi arrahimu sannan sifar da ya kunsa na rahama ta tabbata ga Allah sannan unzur ila asar rahmatillah da kuma asar nan na rahama Allah ɗin ana gani da ido wanda ya wa mutane qala ya kuma cewa rabbi ya Allah ta'ala mahalicina bima an amta alayya saboda ni'imar da kai a gare ni alba'u huna ba'u sababiyya ai bima bi sababi ka alayya saboda ni'imar da ka lullube ta a gare ni falan akuna ba zan ƙara kasancewa zahiran mai taimako ba lil mujrimina ga waɗanda suke miyagun mutane duk wanda na san mugun mutum ne to ba zan ƙara taimaka masa ba zan dinga taimakon mutane ne akan harka ta gaskiya abdullah dan abbas ya fassara wannan aunan lil kafiri ma'ana ba zan zama taimako ga kafirai ba هذا يدل على أن isra'ili الذي a'anahu musa kana kafiran an wannan mutumin shi ba Isra'ile ɗin da ke cikin jama'ar annabi Musa ba musulmi ba ne, kawai ƙabila ce ta haɗa su ta banu Isra'il. shi yasa yace ba zai ƙara zama mai taimako ga wanda yake ba wato musulmi ba ko kuma ba mutumin kirki ba fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab Allah ta'ala ce sai ya wayi gari fil madinati a cikin wannan gari na Masar ko a wannan gari da wannan abu ya faru khaifan a cikin tsoro ya yana sauraron me zai biyo baya domin ka yi kisan kai kuma wanda aka kashe ɗin nan ɗan manyan mutane ne ko yana cikin jama'ar da take da goyon baya maɗaukakiya a ban ƙasa, dole mutum ya dinga jira yana sauraro yana dakon me zai biyo baya idan labari ya kai ma fir'auna cewa ɗaya daga cikin banu isra'il ya kashe ɗaya daga cikin ɗan ƙabilarsa to kaga sabon daru ne zai ɓarke dama kuma ana yanka su ba dalili balle an samu dalilin yanzu a fili ga annabi Musa ya bangaje wani ya faɗi ya mutu kuma ba a san wanda ya kashe shi ba da haka Musa fa asbaha kalman asbaha tana cikin akhawatu kana akan yi amfani da ita in gari ya waye in an ce amsa kuma in an yammatu zalla kuma in an wuni suna cikin akawatu kana da suke tansabul isma wa tarfa'u tarfa'ul isma wa tansabu al khabar tarfa'u kana mutadasman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar ka kana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bari'a fati'a wa fakka wa hadhihi al arba'a li shubuhi nafayin aw li nafayin mutba'a waɗannan duka suna cikin akhawatu kana to fa asbaha sai ya wayi gari kenan abun kamar ya faru da daddare sai kuma aka wayi gari da safe ko Til madinati khaifan cikin tsoro ya taraqqab yana jira yana daku yana sauraron me zai biyo baya fa idhal ladistan sarahu bil amsi sai ga wannan da ya nemi taimakonsa a jiya yastasrihuhu yana sake neman ihu asalin surak ka balle da ihu kana kururuwa kana neman agaji da gudunmawa sai ga shi da yana cewa Musa ga wani ma zai irin na jiya kaga da ba a sani ba sai kuma yana cewa ga wani shi ma irin na jiya shi ma zo ka bangaje min shi kaga ya tona asirin abin da ya faru jiya wanda dama ba a san an ya gagawa ba a san wanda ya tunkuɗe ba qala lahu Musa sai Annan Musa ya ce ma wannan ba Isra'ile mai yawan jawo fada da mutanen Fir'auna innaka lalle tabbas kai lagawiyun halakakke ne mubinun bayyananne kana yawan jawo abubuwan halaka da abubuwan rigima bitaskirika wa zulmika saboda wa alassani fi qawlan aduma an yakuna al bi ma'anar muguyi kai mai halakarwa ne كالعليم بمعنى المؤلم والوجي بمعنى الموجي إنك لمضل حين قتلت بالأمس رجلا بسببك حين قتلت بالأمس رجلا بسببك kai ɗinnan mai ɓatarwa ne saboda na kashe wani mutum a jiya saboda kai wata da unil yawma ila akhar yau kuma ka ƙara kira na in zo in sake kashe maka wani kenan gawi anan ya zama muguyi kenan ko kuma fassara ta biyu alghawiyu bi ma'ana alghawi kai din akan kanka halakakke ne bi ma'ana annaka ghawin fi qitalika man la tutiqu daf'a sharrihi anka kana fada da wanda ba za ka iya angaje ko ka tunkuɗe sharrin da zai wato taso daga ɓangarensa ba kenan gawi imma ismu fa'il wa imma ismu maf'ul ko kuma ya zama muta'addi ko lazim al gawi bi ma'ana mughwi kai mai halakarwa ne ma'ana kana jawo ayyukan da zaka halakar da wani ko algawi kai akan kanka halakakke ne saboda kana jawo rigima da wanda ba za ka iya rigima da shi ba falamma arada فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال ya musa, قال ya. الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين الله سبحانه وتعالى فلما أن أراد لوكتند أنه موسى ينفن أن يبطش بالذي هو أدو لهما يكي فرمكي يكي دنقو دهنو دنقا دهنو zuwa ga wanda makiyi ne a gare su su biyu to saboda waccan magana da annan Musa ya gaya ma wannan dan kabila tasa sai ya dauka to ko shi za a danka tunda annan Musa ce innaka lagawiyin mubin sai ya dauka shi za a danka qala sai ce ya Musa a turidu an taqatulani kana nufin ni ma ka kashe ni kama qatalta nafsan bil ams kamar yadda ka kashe rai jiya kaga ya tona kowa ya ji kana son ka kashe ni kamar yadda kai kisan kai jiya in turidu illa an takuna jabbaran fil yace baka nufi face ka kasance mai tsaurin kai a ban kasa wa ma turidu baka nufin an takuna ka kasance minal muslihina cikin masu gyarawa kaji shi fa aka taimaka wa jiya amma yana cewa wai baka kaso ka kasance cikin masu gyarawa kana so ka kasance cikin masu tsaurin kai masu takama masu jiji da kai masu kama karya a ban kasa na'am وجاء rajulun min أقصى المدينة يسعى قال ya musa يا موسى إن الملأ يأتمرون رج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين تو باين ونا ابيا ya سيشي sai wannan Dan kungiyar fir'auna ya ruga da gudu ya je ce ai an samu wanda ya kisan kan nan jiya musan nan ne da ya taso a gidanka ma shi ya kashe wannan to nan da nan sai aka kira majalisar koli a zo a shawaran wani mataki ya kamata a ɗauka a kan annabi musa to a ƙarshe dai aka yanke shawara a kashe annabi musa to ko ina ba a rasa na allah shi yasa ake so kowace kwana ka aje wakilinka kuma shiga a gyara yana da amfani a wasu lokuta ya zama a cikin 'yan sanda a cikin sojoji a cikin immigration a cikin custom a cikin ko'ina a ce musulmi suna da wakilci ko'ina aka taba a samu wani musulmi a tsaye a bakin kofa wanda an kulla wani shari zai sanar da mu mai ake ciki ko in ya ga wani abu da zai amfani musulmi ya gaya musu ko in zai cuce su ya gaya musu in ba ka da wakilci sai a kulla tsiya baka sani ba a zo a cuce ka kun ga an yi mitin za a kashe annabin Allah amma a gurin mitin din ma ba a sani ba wani ya halarci mitin din kuma wanda ya halarci mitin din yana cikin masu goyawa annabi Musa baya sai ya rugo da gud min aqsal madinati can nesan gari can inda majalisa take waja'a rajulun sai wani mutum ya zo min aqsal madinati daga can ƙoli-ƙolin madina can ƙarshen gari yas'a yana sauri yana gudu ƙala sai ce ya musa ya kai annabi musa innal mala'a lalle wannan jama'a wannan majalisa ta fir'auna ya atamiruna duka suna yin shawara saboda kai liyaqtuluka kuma so suke su kashe ka allamu na lamu ta'alil ma'ana ba a kira zaman majalisa ba sai akan motion din kashe annan musa kawai shi yasa ce li yaqtuluka dan su kashe ka kawai aka shirya wannan zama fakhruj dan haka shawara ta ka fita daga wannan garin inni laka tabbas ni a gare ka minan nasihina ina cikin masu yi maka nasiha wasu fassara shi ne dai mutumin nan da a can gaba lokacin da nan Musa ya zo da da manzanci fir'auna ya kira taro Shi ne yake cewa za ku kashe mutum rajulun yaktumu imanahu da Allah ya gaya mana a can gaba wanda yake gaya musu cewa za ku kashe mutumin da ya ce a bauta wa Allah kuma gashi ya zo muku da hujja daga wajen Allah in ƙarya yake yi ku bar shi da ƙaryarsa in kuma gaskiya yake yi abin da ya muku alkawari zai same ku shine fir'auna ya gama zaman majalisar ma ma dai ba a ci nasara ba sai ya kawai ya koma dictatorship yace ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabilar rashad amma fasa shawarar abinda na gani shi za ku gani kuma ba na shiryar da ku sai tafarki madaidaici wa fir'auna ne yake shiryar da mutane tafarki madaidaici in banda dai rena musu hankali da yayi fakharaja minha sai annabi Musa ya fita minha daga wannan ƙasa ta Masar khaifan a cikin tsoro shi tsoro kashi uku ne akwai tsoro na ibada alkhawfu na ibada shine jin tsoron Allah da Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin irin wannan tsoron ka dinga jin wani zai iya ɗaukaka ka ko ya ƙasƙanta ka ko ya sa ma musifa ko ya sa ma talauci ko ya raba ka da arziki ba wanda ake wa wannan tsoron sai Allah ba wani wanda Allah zai ce kai arziki ya ce ka kai ko ya ce ka rayu ya ce ka mutu ko Allah ya baka ya ce an hana babu shi a wannan doron duniyar kafu. wannan shine tsoron ibada al-khawfu sai kuma tsoro na ɗabi'a wanda Allah yake sa wa mutane wani sai ga yana jin tsoron abin ba a jin tsoronsa kaga yana tsoron kyankyaso kaga yana tsoron kadangare kaga yana tsoron mage kaga wannan tsoro ne wanda ba kowa ne yake da shi ba akwai kuma tsoro wanda abin tsoron ne kai ido hudu da zaki kaga dama abin tsoron ne ko to irin wannan tsoron wancan dama ba za a zarge ka ba in ka ji irin wancan tsoron na ka ga abin tsoro ka ji tsoronsa ba mai zargin ka a wannan wancan kwa ce ta mutum sai ga wani abin da ba a tsoro yana tsoronsa haka Allah ya halicce shi ko ba yadda za ka yi da shi sai ka bar shi a haka eh. wancan kuma tsoro ne da ba a wa kowa sai Allah shi ne ba mai iya kashewa ya raya ya bayar ya hana ya ɗaukaka ya kaskanta in ba Allah ta'ala shi kaɗai ba to shi yasa nan tsoron da aka tabbato a nan Musa tsoron abin tsoro ne an ce za a kashe ka ai kaga abu ne da ya kamata ka kiyaye ya taraqqab yana saurare yana dakon me zai biyo bayan abin da ya aikata qala amma sai addu'a yace rabbi najjini min alqawmi zalimin ya tawassali ila Allah ta'ala bi rububiyyatihi ya kamun kafa zuwa ga Allah da rububiyarsa Yace Allah ina roƙonka ka tseratar da daga mutane waɗanda suke azzalumai na'am walamma ta wajaha tilqa a madiyana ƙola a sa rabbi ƙola a rabbi an ya diya nisawa a sabi walamma ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير الله سبحانه وتعالى ولما توجه تلقاء مدين lokacin da annabi Musa ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga ƙasar Madiyan shi ma bai san inda za shi ba don bai taɓa fita daga ƙasar Masar ba kawai dai tunda an ce za a kashe ka ai kaga duk inda ka fuskanta sai kai tayi da gudu kuma qala sai ce asarat rabbi ina fata Allah mahalicci na an ya hadiyani ya shiryar da ni sawa as-sabil zuwa ga tafarki madaidaici ina ga wannan hanya da na bi ina roƙon Allah ta'ala ya shiryar da ni zuwa ga tafarkin da zai zame min alkhairi kuma in samu mafita a wannan tafiya da zan yi walamma warada ma a madiyan malamai sun ce ya yi tafiyan kusan kwana takwas don akwai nisa tsakanin madiyana da masar inda madiyan take yanzu walamma warada ma a madiyan lokacin da ya gangaro tafkin madiyana inda ake ban ruwa suna da babban tafki a kofar garin a nan ne suke ba dabbobin su ruwa kuma suna da lambu a gurin da suke yin ban ruwa Waje da alaihi ummatan sai ya samu gungun jama'a minan nasi daga cikin mutane domin abinda da ya sa ce ummatan minan nasi so da kalman umma tana ɗaukan manoni da dama shi za ka ce ummatan ɗin minan nasi mutum ɗaya ana kiransa al'umma inna ibrahima kana ummatan ƙanitan lillahi hanifa sannan al'ada ana kiranta umma inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun sannan lokaci ma ana kiransa al'umma umma wadda kara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'awilihi fa arsilun sannan addini ana kiransa wato shi ma umma inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun sannan haɗin haɗaɗɗiyar jama'a da bata rabu ba ita ma ana kiranta umma kana nasu ummatan wahida fa ba'asa Allahu an-nabiyyin ay fa ba'asa Allahu an-nabiyyin da can a haɗa ake ana yin abu guda babu rarrabuwa to shi yasa yace ya samu gungu nasu daga cikin mutane ko tawaga ko dandazan jama'a daga cikin mutane yasquna suna bawa dabbobin su ruwa wa wajada kuma sai ya sami min dunihim koma bayan su imra'ataini mata guda biyu tazudani suna kore dabbobin su gefe duk sanda dabbobin su suka zo kusa da ruwan sai su kora su gefe qala sai ga waɗannan 'yan mata ga ana ta kokawa maza ga kuma 'yan mata guda biyu ba su da gata ne aka basu suka zo kiwo ko suka zo ban ruwa ko suka zo aiki ƙala sai ce ma haƙubu kuma ku kuma me al'amarinku me ya shafe ku me labarinku ƙala ta sai matan guda biyu suka ce ma'anan musa la naski mu ba ma shayar da dabbobinmu hatta yasdurar ri'a hatta yusdirar ri'a har sai masu waɗannan kiwo sun ƙare sun kauce tukunna sai duk kowa ya tafi mu muke zuwa a ƙarshe saboda abu biyu na farko an ce ba sa son su shiga cikin mukhalada wato cakuɗeɗeniya da maza shi yasa suke bari sai an gama na biyu kuma an ce rijiya ce a gurin da take da murfi wanda sai an taru ake turewa to kuma su matan ba su da karfin da za su ture sai su bari sai jama'a sun gama bayar da ruwa wanda ya dan zuzzube a ƙasan nan su kuma ya zo daga baya su ba dabbobinsu to dalili ɗayan biyu ya sa suka kasa shiga ko dai ba za su cakuɗa da maza ba ko kuma ba su da ƙarfin da za su iya kokawa wajen ɗebo ruwan wanda masu ƙarfi suke wannan aiki ɗin to yasa suka ce la naski hatta yusdira ri'a'u har sai masu kiwo jam'u ra'iyya. wa abuna sannan suka ba shi dalili cewa wa abuna kuma babanmu shaikhun tsoho ne kabirun tukub tukub kenan dalilin da yasa suka fito kiwo bai kamata abinda namiji zai a sa mace ba kuma abinda mace za ta yi bai kamata a sa namiji ba da Allah ya tashi halitta yayi namiji sai ya masa siffa ta namiji ya yi shi maza maza ita ko mace aka yi mata siffa ta mace aka yi mata mata mata da aka mace mace ce namiji namiji ne a inda mace take tana da cika da kamala kuma tana da tawaya a inda namiji yake yana da cika da kamala yana da tawaya to tawayan nan ta mace sai aka ce namiji ya cika ta tawaye can kuma ta maza sai aka ce mata su cika da aka maza su kadai ba za su ji daɗin rayuwa ba sai da mata mata su kadai ba za su ji daɗin rayuwa ba sai da maza kowanne yana buƙatar ɗan uwansa domin cika inda yake da tawaya don haka abin da ya kamata mace ta tsaya a mace namiji ya tsaya a namiji kada namiji ya hauro boda ya faɗo ɓangaren mata ko mace ta haura boda ta faɗo ɓangaren maza wani mutum yana cewa duk sanda mace ta yunkurin ta zama namiji to sai ta bar mace kuma ba za ta ƙarasa namiji ba da haka sai ta zamo a ragaya a rataye tana reto haka duk sanda namiji ya tashi daga namiji yace zai koma mace shi ma sai dai a sagale shi a ragaya yana reto shi ba mace ba dan mata ba su yadda su shiga da shi daki ba shi ko ba namiji ba yana tafiya yana kakkarewa yana lallankwashewa yana eh, abin nan to wannan kun ga ba daidai bane to shi yasa waɗannan bangarori guda biyu kowanne a inda yake cikakke ne akwai ayyukan da ba wanda zai iya sai maza akwai ayyukan da ba wanda zai iya sai mata kai ka san ayyukan da ba za ka iya ba aikin mata ne akwai ayyukan ba za mata ba za su iya ba aikin maza ne to kowa a bar akan aikinsa sai kaga duniya ta zauna lafiya to shi yasa suka ce abuna shaykhun baban mu tsoho ne kabirun tukub tukub ba zai iya zuwa kiwo ba ko ba shi da yaya sai mata shine dalilin da yasa muka zo muka kama wannan aiki kenan larura tana iya sawa mata suna yin aiki a addinin musulunci domin kafin zuwan addinin musulunci mata sun tsinci kansu a cikin matsaloli guda shida wanda ake zaluntarsu da su sai da addinin musulunci ya zo ya kwato musu waɗannan haƙoƙi guda shida na ɗaya kashe su ake suna ƙanana sai da addinin musulunci ya zo ya ce wa'izal mawudatu ilat bi ayi zambin kutilat wa'iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al su'i ma bushira bihi ayumsikuhu alahunin am ya yadussuhu fit turab ala sa'a ma ya yahkumun Allah ya ce idan aka wa ɗayan bushara matarka ta haihu sai ce mai ta haifa in aka ce mace ta haifa sai ya ɗora hannu aka to bakin ciki ya safe shi sai ya ɗau mataki ɗayan biyu ko ya je ya binne ta da ranta ko kuma ya rike ta aulakanci. to Allah ya ce an soke wannan dokar kad khasira allazina qatalu auladahum sab'an bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadina Allah ya hana wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wala taqtulu auladakum bil imlaq Allah ya hana sai ba su yancin farko shine yancin rayuwa na biyu ba a ba gado aka ce sam an hana mata gado Allah ya ce na'a yusikumullahu fi auladikum Allah ya ne muku wasiya kan 'ya'yanku wanda ya haɗa lizzakari misul hazzil unsayni wannan gado da Allah ya raba shi in kuka kula hawa shi da Allah ya kasa gado al’ur'ani ko ina sai da mace ta fito akwai ɗaya bisa takwas wanda ake kira sumuni akwai ɗaya bisa shida wanda ake kira sudusi akwai ɗaya bisa hudu wanda ake kira rubu'i akwai ɗaya bisa uku wanda ake kira sulusi akwai bisa uku wanda ake kira sulusani akwai nisfu wanda ake kira rabi a duk matakan nan ba inda mace bata shigo ba masu cin rabi gaba ɗaya a gado su biyar ne namiji ɗaya ne kawai ya ita kaɗe tana cin rabi shaƙiƙi ya ita kaɗe tana cin rabi li'abbi ya ita kaɗe tana cin rabi a sannan kuma li'abbi ya ita kaɗe tana cin rabi shaƙiƙa ƴar ɗa ita kaɗe tana cin rabi jika kenan duk gaba ɗaya hudu ne sai namiji mijin mace in ta mutu ba ta da ɗa ko jika nasa ko ba nasa ba za a bashi rabin dukiyarta kun ga masu cin rabi biyar mata a ciki hudu ne sannan masu cin biyu bisa uku wanda ya fi kowanne yawa a rabon gado in dai ba duka za a baka ba to biyu bisa uku ai ya fi rabi to masu cin biyu bisa uku gaba ɗayansu mata ne ‘ya'ya biyu mata shakikai biyu mata li'abbai biyu mata jikoki biyu mata duk gaba tsaye su ne suke ci masu cin sulusa ne akwai uwa sulusi uwa tana cin sulusi sannan a cikin rubu'i akwai mata aure tana cin rubu'i a cikin sudusi akwai kaka akwai uwa a cikin tumuni kuma dama na mata ne kun ga kenan ko ina mace ta shigo amma wasu sukan fake cewa ai ana cewa a ba mace ɗaya a ba namiji biyu sai mu ce a guri hudu ne kawai a cikin matsala sama da sittin a guri hudu ne kawai ake lizzakar mithlu hazil unsayni inda shaƙiƙi da shaƙiƙiya suka haɗu ɗa da ya jika mace da jika namiji shakikiya namiji shakikiya mace da shakiki namiji li'abbiya namiji da li'abbiya da li'abbi namiji da mace nan ne kadai ake yin lizzakar misal hazil unsayni amma a duk ana rabawa ne wani gurin daidai wa daida wani gurin na macen ya fi yawa ya dangana ga ina macen ta faɗo sannan tare da haka kuma sai aka ce mace ba za ta yi wa kanta komai ba a musulunci kun ga ya sha bamban da kasashen turai don mace a turai ta ce a raba daidai wa daida yi daidai don ba a ba a ci da ita ba a sha da ita ba a mata tufafi amma mu a musulunci sai aka ce duk abin da za a yi wa mace namiji ne zai don mace iri sha da ita ya tufatar da ita ya ɗau rayuwarta in mata aure ce mijinta ne zai komai in kuma tsohuwa ce 'ya'yanta ne za su yi komai kunga wannan ɗayan da aka ce a bata na gata ne ba ce ta ci da kanta ba ba ce ta ci da wani ba to sai aka ba su wannan yancin na biyu yanci na uku da ba a ba su gado a ba a ba su sadaki idan an kawo sadaki sai uba ya buɗe bakin ajihunsa ya tura sai Allah ya ce wa atun nisa a sadukatihin na ni'ila ku ba wa mata su wajibi da hakan an ka sadaki sai ka ba yakka ke ga sadakin aurenki me kike so a miki da shi ta karba ta rike a hannun ta jina ta ne ta lissafa ta kalmashe ta saka a jihu ita ma haka Allah ya ce a bata sannan na hudu ana musu auren dole manzo Allah ya ce an hana daga yau ka a ƙara yin auren dole an kawo masa auren dole an wa budurwa auren dole an wa bazawara auren dole ya kashe auren yana na cikin zadul ma'at na ibn al jawziya sannan na biyar ba a ba su ilimi in an tashi ilimi sai a ware mata kawai maza ne suke karatu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara budewa mata kwaleji shi ya fara karantar da su ilimi suka zo yana na cikin sahihul bukhari suka ce ya rasulullah maza sun kwashe ilimi mu ba mu da ilimi ka ba mu ilimi sai ce ku zo rana kaza ya ware musu rana yana ilmantar da su ilimi wannan yana na cikin kitabul ilmi a cikin sahihul bukhari hanna na aisha tana cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna alhaya'u min an yatafaqqahna fid din ma dalla da mata irin na madina wanda kunya bata hana su su je makaranta ba abu na shida ba a gogayya da su a cikin harkokin rayuwa ana ware su a gefe to sai musulunci ya ce to komai a yi tare da su sai wanda zai bata mutuncinsu ana sallah a zahar da su la'asar magariba isha asuba dukansu salawat ana yi da mata da maza a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tahajjuji tare da su ana salatul kusufi da su ana sallar gawa da su ana sallar idi da su ana haji da su ana azumi da su ana zakka ana ba su zakka ana karɓar zakka daga hannunsu suna yin sana'o'i daga cikin matan annaba akwai zainab bintu jahash ana kiranta ummu masakin saboda tana yin sakar fata sai ta siyar ta dinga bawa talakawa kuɗin akwai ummu mubashir wata ma'aikaciyar gona har manzo Allah yana shiga gonar ta yana tsinkan 'ya'yan itace yana ci yana na cikin sahihu muslim akwai ummu sharik wacce take mai tana da mai kuɗi ce mai arziki ce har tana yin abinci tana gayyata sahabbai suna ci a gidanta akwai ummu waraka hafiza alqur'ani ce wacce manzo Allah ya nada ta limamiya ta dinga wa mata limanci kenan mata aka shigo da su cikin addini cikin rayuwa ha aka samu cikin mutum bakwai da suka rawaito hadisi sama da dubu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mace guda ɗaya na Aisha kun ga kenan mata an ɗaukaka darajar su a cikin addinin musulunci sabanin a zamanin jahiliya to yau ma in mata sun ba addinin musulunci to darajar su za ta ɗaukaka da haka in kin ga an zalunce ki to ba musulunci ya zalunce ki ba in ba a miki daidai ban mata aure ce ke mijinki ne in ba a miki daidai ba kina tsohuwa ƴaƴanki ne basu masiyar Allah ba in kina ƴa ba miki daidai ba babanki ne bai kula da ke ba amma ba musulunci ba ƴa manzon Allah ya ce duk wanda ya reni 'ya'yansa suka girma za a saka masa da aljanna wanda ya ci da iyalinsa hatta lomar da matakka take sawa a bakin kala da Allah yake baka ita ko uwa Allah ya ce wabil walidaini ihsana sai da aka tara duniya man a bi husni sahabati wa yafi kamata in kyautatawa a duk duniya manzo Allah ya ce babarka sannan wa ice babarka sannan wa ice babarka sannan wa ice babanka sai da aka faɗi haƙƙin uwa sau uku kafin a faɗi haƙƙin uba sau ɗaya saboda uwa ta sha wahalar ciki ta sha wahalar haihuwa ta sha wahalar goyo da reno ka sha mata mama ka zuke mata jini to in baka yi mata biyayya ba wuta Allah zai saka ka in baka girmama ta ka mutunta ta kun rabu da ita lafiya ba to ka ɗauko wa kanka bala'i kenan a musulunci ba mu da gidan gajiyayyu wanda in uwa ta tsufa sai a rarime ta a kai ta gidan gajiyayyu sai karshen shekara a dinga siyan fulawa ana kai mata ta hafi new year to babu wannan a musulunci wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الظل من الرحمه wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira kun ga darajar mace kenan addinin musulunci to shi yasa yace to huma. kun ga annaba sun mata walla ila dhilli faqala rabbi inni faqala rabbi inni lima أنت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر لنا فلما جاء كذبه وقص عليه القصص قال لا تخف to Allah subhanahu wataala ya ce fasaka huma kun ga annaba da tausayi su ko mata suna buƙatan agaji fasa ƙalahuma sai shayan musu da dabbobin nasu thumma tawalla ila dhulli sannan ya juya ya koma gindin inuwa inuwa wata bishiya nan kusa ko ma inuwa mecece faƙala ya ce rabbi ya Allah mahalicci na in ni lima zalta ilayya ni faƙirun mai tsananin buƙatuwa ne lima anzalta ilayya min khairin zuwa ga abin da ka saukan min da shi na alkhairi Allah ni mabukaci ne ga yunwa bai san kowa a gari ba bai san kowa ba sannan kuma ga shayi aikin agaji yana jira Allah shi ma ya agaza masa kenan kun ga masu yin aikin alheri su ma buɗewa kansu kofa alheri suke ko man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu hu kurbatan min kurabi yawmal qiyama arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama yayi aikin agaje ce to Allah nayi tawassali da taimakon da ne waɗannan ni ma ka saukan min da wani taimakon ka ja'adhu ihdahuma kaga anan an tsinke labarin don ba a gaya mana sun koma gida watakila babansu ya ga sun dawo da wuri tunda ba sa gama hatta yusdirar ri'a'u yau ya ga sun dawo da wuri zai tambaye su me ya faru za su ce wani mutum ne ya taimake mu to ku je ku ce ya zo faja'atu ihdahuma sai ɗaya daga cikin su tazo tamshi tana tafiya a kan kunya da ka ganta ka san tafiyar kunya daban take ita dama mutuncin mace kunya da ka zarewa mace kunya sai tsirara kuma sai ta koyi da akuya kamar yadda maryam jamila ta faɗa wata baturiya ce maryam jamila tana islamic university da ke islamabad ta pakistan ita ce ma kusan wato uh, a faculty na islamic studies din na faculty din da ko wani da yayi masters a can ma ita tai masa supervising din abin da to ita wannan baiwa Allah take cewa musulunci shi ya kimanta mace da yace a suturce ta tace domin za a siyo sabon abu a kwali yake zuwa saboda kimarsa har da leda da kwali hadda soso a ciki shi ke nuna kimar abu amma ka ga abu a buɗe a kan hanya to ko dai sakan hannu ko kuma dai akwai wani abu dai da ba sabo ba ne ko mutum zuwa ya ya ɗin sai ce ina kwalin ba fa amfani zai da kwalin ba amma sai ce ina kwalin wai a samu a kwali ta ce to mutuncin mace da darajarta da kimarta da martabarta ta suturce kanta amma da zaran mace ta fara tsiraici to tsiraicin karuwa yake yi sai ga ana ɗaga ana ɗaga ana ɗaga ta ce ƙarshe dai akuya za a koma don da dabbobi babu mai tsiraicin akuya saboda zundur take yawo to shine kunya shine mutuncin mace suna cewa iza jaraita fi khuliqin dani'an fa anta wa man tujariyahu sawa'u laqad jarrabtu hadha ad-dahra hatta afadat nil tajarib wal ana'u iza ma ra’asu ahlul baiti walla badalahum humuminan nasir jafau ya ishul mar'u mastahaya bi khairin wa yabqa al'udu ma baqiya liha'u fala wallahi ma fil aish khairun wala dunya iza zahaba al haya'u iza lam takhsha aqibata al layali wa lam tastahi fasna ma in ba kunya ba ba daban duniya to shi yasa ta taho akan kunya aka ce kunyan ma a kanta take tafiya saboda siffanta ta da cikakkiyar kunya qalat sai ta ce inna abi haƙiƙa babana ya da'uka yana kiranka abinda da ya sa ta yi haka don kan gabansa ya faɗi ko ya tsoratan ta ce ina kiran kaga zai firgita sai ta ce ina abi ya da'uka li ya ka. babana yana kiranka don ya saka maka ajara sakamakon ladan ma saƙaita talana abinda ka shayar da dabbobinmu za a biya ka za a yi maka sakayya na alheri abu sa alherin da kai mana falamma ja'ahu lokacin da ya zo wa baban nasu an ce a wajen tafiyar malaman tafsiri sun ce wajen tafiyar ne sai ta shige gaba yana binta wai sai ga iska na daga zaninta sai ta tauni bari in shige gaba ke ki dinga dina sai ki dinga nuna min yi kwana dama yi kwana hagu mai ke tsaya a nan har aka je kofar gidan falamma ja'ahu lokacin da ya zo ma baban nan nasu a wata ruwaya an ce annabi sha'ibu ne amma muhaqqiquna na malaman tafsiri suka ce shi annabi sha'ibu bai rayu har wannan lokacin ba wani dattijan arziki ne dai wa qassa alaihi alqasas ya kuma labarta masa dukkan labarinsa da yadda ya fito daga masar qala sai ce masa la takhaf kakka ji tsoro wannan garin da ka shigo fir'auna bai da iko ya shigo nan garin bai da sulɗa a nan jauta ka tsira min alqaumi zalimina daga mutane azzalimai nan ba za a zo a same ka da komai a nan ba na'am قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وكيل to ashe cikin yan matan nan guda biyu ɗaya tana son annabi Musa qalasat ihdahuma sai ɗaya daga cikin su tace ya abati ya baba ista'ajirhu ka ɗauke shi aiki wannan ka abashe nisa <laughs> inna khaira man jarta. haƙiƙa mafi alkhairin wanda kake ɗaukansa ƙodago ko leburanci ko aiki alƙawiyu ya zamo mai ƙarfi al'aminu ya zama amintacce ga har ta yadda cewa ta ba shi siffofi guda biyu wai mai ƙarfi ne kuma amintacce ne aka ce to yanzu kawai daga tafiya daga unguwaccen zuwa nan ya aka yi hakika gane mai ƙarfi ne kuma amintacce ne to sai malamai suka shiga tattaunawa ko suka ce abin da ya sa ta ce masa mai karfi ya turmutsa cikin taron jama'a ya ɗebo musu ruwa kasan mata kuma suna son jarumi ya ɗebo ruwa ya ba su sannan amincin nasa wai ya bayyana ne lokacin da ya ce ta koma baya shi ya shige gaba lokacin da za su taho gidan mahaifin nata to shi ma sai ya fahimci akwai wani abu dai ƙala sai ce inni uridu to ni dama ina nufin an unki haka in aura maka ihdabna tayya hataini daya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu ina so in aura maka daya ala an ta'jurani a bisa za ka yi min aiki sadakin kenan samaniya hijaj shekara takwas to kaga ba laifi kana son wata yarinya babanta ya ce yana da katuwar gona a bayan gari zai baka amma sharaɗi za ka yi man noma na shekara takwas fa'in tumamta asharan in ka cika shekara goma famin indika wannan daga gurinka ne ni takwas nake so in ka ƙara mun biyu kuma ya zama goma to ka kyautata kai ma wa ma uridu amma duk da haka ba fana nufin an ashukka alaika matsama shekara takwai ai ba a matsa masa ko satajiduni zaka same ni insha Allah in Allah ya ga dama salihi na cikin mutane na kwarai a zaman da zamu da kai shekara takwas zaka same ni mutum na kwarai to wannan yana daga cikin sharuɗan aure ko hanyoyin aure cewa mutum zai iya zuwa ya gani ya ce yana su. ko shi a ganshi a ce ana son ko uba ya ce ga yata ko wani ya ce ya ga kaza ya ga wance ya ga wani za su dace ya haɗa su wannan duk ana bi kamar yadda wata mata ana kiranta Khaulatu bintu hakim kamar yadda zuwa cikin siyaru a alamun nubala lokacin da Allah ya mana na khadija mata annabi sallallahu alaihi wasallama rasuwa sai ta ce ta hango masa mata guda biyu da aisha da sauda annabi sallallahu alaihi wasallama ce to kije ki musu magana ita ce ta wakilci annabi sallallahu alaihi wasallama ta je tema waɗannan bayani kuma a ƙarshe aure ya fada haka sayyidina umar lokacin da mijin yarsa hafsa ya shahada sai ya zo ya samu sayyidina abubakar sayyidina usman da farko ya ce ina da ya in kana so na baka sayyidina usman ya ce ban dama in yi tunani bayan kwana biyu ya ce kai bana bukatar yin aure yanzu na gode da ji zafi ba sai ya samu sayyidina abubakar ce sayyidina abubakar ga ta in kana da za ka yi aure shi ko bai ce kala ba bai ce in ba bai ce a'a ba ashe shi a lokacin sun tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce masa yana ku so ya aure Hafsa da haka sai ya shiru bai ce kala ba to bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi auren Hafsa an daura auren Hafsa sai suka gamu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai na bakar yake cewa na Umar rannan ban baka amsa ba da kai mun tambaya ya ce ai na fi jin haushin kama fiye da na Usman shi da ya ce mun baya bukata ya hutar da ni amma kai shiru kai sai ce ai shirun sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na boye mun tattauna da annabi yana santa shi yasa nan shiru in nace maka ina so kaga na nemi aure tare da shi in nace ba na so ta yiwa kuma shi ya fasa kaga ni kuma ina bukata to kaji abin da ya faru yace to babu komai abin ya wuce qala sai annabi Musa ce zalika baini wa bainaka wannan tsakani na ne da tsakaninka ayyamal ajalaini kowane ɗaya daga cikin ajalin nan guda biyu ko takwas ɗin ko goman ƙadaitu na hukunta ko na aikata fala na alayya babu zalunci a kaina babu matsawa a kaina wallahu alama na ƙulu wakilu Allah ta'ala kuma shine wakili a bisa abinda nake faɗa ɗin nan cewa zan cika shekara goma shi yasa aka tambaya abdullahi dan abbas ibnu kasir ya ka hadisi sahihi cewa mala'ika jibril ya zo sai manzo Allah ya tambaye shi sallallahu alaihi wa sallama wai shekara nawa annabi Musa ya dan Allah bai gaya mana alqur'ani takwas yayi ko goma ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi mala'ika jibril sai mala'ika jibril ya ce shekara goma yayi sai da ya shekara goma cir yana kiwo shine sadakin don haka malamai suka ce sadaki zai iya tsama tsabar kuɗi ko ka ce ga gida na baki shine sadakin ko ga mota ko ga eh, kango ko ga eh? ko ka ce zan ɗauki nauyinki haki gama university shine sadakin da registration da komai da komai kudin mota duk kai za ka yi hatta gama to shi nan shi ne ce ga ta zan aura maka amma sai ta gama medicine tun daga secondary za ka daunoyinta sai ta gama medicine shekara nawa kenan ya kai takwas to kaga dai zuwa dai ta gama to shine to wannan babu babu matsa a kanka kai ma ba matsa ma ba to da aka malamai suke ga kowa anan ya nuna bajinta shi nan Musa ya nuna dattako shi ma mahaifin ya nuna dattako su kuma yaran sun nuna kwaliti ake nema a wajen aure shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa iza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka aminta da mutuncinsa da addininsa ya zo neman aure to ku bashi in ku kun ki to fasadi zai bayyana a ban yadda yanzu mutane ake duba girman motarka babban rigarka ah, da me ka zo nawa ka zaro a jihunka to in dai har waɗannan za a dinga kalla wajen aure to ƙarya ko za ta shiga aure ko shi yasa wani sai ƙarya ya aro mota ya aro riga ya aro kuɗi ya lafe su ya ninke su ya goge su ya ɗora nasa ‘yan kaɗan a kai ya zaro su duka amma iya na saman zai zara ragowar na jama'a ne mai musu zai ƙarya ta shiga cikin aure to shi yasa in aka zara ƙarya a cikin komai sai ya albarka in aka saka ƙarya a cikin komai sai ya lalace to Allah ya samu dace nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah tara mu aladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk hannun gona da ake sayarwa tun kafin ya bushe misali masara da ake gasawa ko dafawa a sayar ko dabino da ake sinkewa kafin su bushe to masara da ake karya yan kaɗan ba mai yawa ba don a gasa ba don a siyar ba in an tashi har da ita za a lissafa cikin zakar da za a yi domin sai da ta nuna tukunna bushewarta ba shine alamar zakarta ba don da ta nuna ita shikenan gero duk ana barin sa ya bushe ne don a ajiye shi ba tare da ya lalace ba shi ne ake kira ma dakar wa yuzanu wa kalu wa kutatu abinda ake auna shi a ajiye shi sannan baya lalacewa kuma zai iya zama abincin yau da gobe so da wannan da kake ɗiba in dai har da yawa zaka karya to sai ka lissafa shi ka auna ka kiyasta zai yi kwano nawa wadda in ka tashi fidda zakka sai ka lissafa har da shi a ciki wannan tambaya tana cewa malam ce ba rake bina bashin azumi wanda ban samu na rama ba saboda jinya amma yanzu na samu sauki sai dai ban gama biyan azumin ba ga shi ramadan ya dawo to ya zan yi da shauran ragowar azumin da ban rama ba ragowar azumin da ba a rama ba sai bayan azumin ya wuce sai ki kokari kira masu da wasu malaman suna ga in sakaci ne ma sai kin hada da ciyarwa amma tun da naki ba sakaci ba ne a ya azumin wannan zaki kirga bayan ramadana sai kira masu kuma zaki iya rama su ta hanya biyu ko kira masu a jere ko kira masu a rarraba yadda za su miki sauki kada wani ramadana ɗin ya sake zuwa a kanki ana binki ba ta kuma su ya fara kama amma in ta cewa an ga watan azumi to za ta nace sai ta harshe kuma wani lokaci har su ma take yi sai suka goye ba su gaya mata cewa wata azumi ya kama ba wani shawara malam za ka ba su sannan kuma ya za su da azumin ta yayi ciyar da muskini za a dinga wanda tsufa ya kai tsufa ba zai iya azumi ba sai a dinga ciyar da muskini daya kullun a bakacin azuminsa kwaya daya kamar ita wannan wato tarbiya ce irin ta da tsofaffi suna da karfin hali wajen ibada gani take kama a ce ramadana ya kama ba ta yi azumi ba Kara ta yi ta mutu Ciko musulunci sauki ya mata sau da haka in kun mata haka gata kuka yi mata ba wai kun hana ta ibada ba ne kun mata sauƙi ne da allah ya sauƙaƙa mata anas bin malik ya tsufa har ya kai baya iya azumi sai idan ramadana ya wuce sai ya tara maskinai guda ashirin da tara ko talatin ya dafa musu abinci ya ba su su ci abakacin azumin da bai ba kuma sahabin annabi ne suna cikin manyan da aka ba su certificate din aljanna tun suna duniya amma tun da Allah ne ya musu sauki sai abu saukin yafi to akwai masu neman addu'a game da aiki da aure da biyan bashi da fuskantar jarabawa da intabiyu akwai wata lacca da muka yi a Kano mai taken waye kashe Sayyidina Husaini wanda masu kasa suna sanarwa cewa sun kawo wannan kaset din wanda yana da fa'ida sosai akwai masu neman nemawa mahaifansu ‘ya'yansu addu'a wasu su iyayensu sun rasu suna ruso a roƙa musu Allah ta'ala ya musu rahama ya jikansu wasu kuma iyayensu suna nan da rai suna so a yi musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da iyayen nasu da fahimtar juna wasu kuma suna da marasa lafiya suna so a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya wasu kuma suna nema mazajensu ‘ya'ya na a to wasu ana bin su bashi ne suke neman addu'a Allah ta'ala iyaye musu bashin ya ba su abin da za su biya wasu kuma ‘ya'yansu ne kangararru suke so a roƙa musu Allah ya shirye su wasu kuma suna da 'ya'yan shiryayyu suke so a roƙa musu Allah ta'ala ya tabbatar da su a kan shirya wasu ba su da haihuwa ne suke roƙon Allah ta'ala a roƙa musu Allah ta'ala ya ba su 'ya'ya na gari wasu ko masu ciki ne suke so a roƙa musu Allah ta'ala ya sa sauka lafiya ko masu neman addu'a game da gidan haya da ire-irensu dai suna nan da dama duk dai muna tawassali zuwa ga Allah subhanahu wataala da sunayensa masu tsarki da sufofinsa madaukaka dukkan mai bukata ta alkhairi musulmi Allah biya masa duk mai neman tsari daga wani mummuna abu musulmi Allah ya tsare shi Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi duk wanda yake da bukata ta alkhairi muna tawassali zuwa ga Allah Allah biya masa wannan bukata ta alkhairi duk wanda yake jin tsoron wani abu zai cuce shi a rayuwarsa ko addininsa ko a mutuncinsa muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya tsare shi daga wannan mummunan abu yan kaso mu musulmi muna musu roƙon Allah ta'ala ya sa musu albarka a cikin kasuwancin su ya ba su ikon taimakawa al'umman su da addinin su da sauran ma'aikata da muke tare da su da 'yan siyasa masu son su taimaki addini da sauran bangarori na al'umma duk wanda yake da sha'awa ya taimaka musulunci yake son wani abu to muna roƙon Allah ya ba shi wannan abin in dai yana da manufan taimakawa addinin musulunci Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar fid آتنا في wa fil akhirati الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk